yayin da kasashen duniya yanzu hankalinsu ya karkata wajen ganin sun shirye-shiryen fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 da muke ciki a can kasar rasha a jiya an fafata wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa inda kasar armenia suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta kasar malta albania ko ta sha kashi ne a hannun kosovo da ƙwallaye uku da nema a yau kungiyar kwallon kafa ta kasar argentina ta lallasa haiti da ƙwallo hudu da nema peru ko kuma ta samu nasara ne akan Scotland da kwallo biyu da babu sai kungiyar kwallon kafa ta Panama wanda suka tashi can jaras babu ce tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Northern Ireland har ila yau a yau din a wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa din kasar Japan za ta fafata da kasar Ghana kungiyar kwallon kafa ta Estonia kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lithuania sai Australia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rasha sai kungiyar kwallon kafa ta central africa za su fafata da kasar uganda a ci gaba da wasannin sada zumuncin don shirin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya daga nan za mu leka bangaren saye da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila ta yi yunkurin sa kudi euro miliyan 140 kimanin fam miliyan 120 kan sayan dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta real madrid dan kasar west mai suna garibel ɗin dan shekara 28 da haihuwa har ila yau kungiyar kwallon kafa ta manchester united din da ta kwararta kungiyar kwallon kafa ta chelsea su a kungiyar kasar ingila suna zawacin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasar spain mai suna jordi albert dan wasan gefe mai buga baya mai shekaru 29 da haihuwa idan muka lega kasar jamus kuwa dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta baya muni robert lewandowski dan shekara 29 da haihuwa ya bayyana wa kungiyar karar cewa yana da bukatan barin kungiyar ana da alaka ta dan wasan yana son barin kungiyar ne a wannan kakan wasan inda ake ganin kungiyar kwallon kafa ta chelsea da psg da kungiyar kwallon kafa ta real madrid na kasar spain suna zawarcin dan wasan dan ganin sun saye shi a karshen ko kuma a kakan wasan ta fana kungiyar kwallon kafa ta roma kuwa a can kasar italy tana bukatan zunzurutun kuɗi har euro miliyan 90 kimanin pound miliyan 79 ga sai ga duk ko kuma akan kungiyar kwallon kafa ta liverpool wadda take bukatar sayan mai tsaron raganta alison dan shekara 25 da haihuwa amma kungiyar ta ce haka zai yi ne bayan dawowa daga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya